This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya yau ɗaya ga watan disamba shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka ya kira ga shugabannin kasashen duniya da suka hallara a birnin Paris dangane da taron kolin sakewar yanayi cewa su ɗauki matakai da za su kare duniya baki ɗaya. jaman diplomasiyar amurka da sojinta suna kira ga rasha da kuma turkiya su sassauta lafazinsu suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gardamar da kasashen ke biyu na iya janyo matsala a yankin da tuni ke fama da matsaloli a burkina faso kuma jaman zaben kasar sun ayyana tsohon firaministan kasar zamanin kamforin mark christina kabore a zaman wadda ya lashe zaben shugaban kasar To yau rana ce da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin faɗakar da al'ummomi game da haɗarin da ke tattare da cutar AIDS ko kuma sida a duk faɗin duniya. Da kuma yadda za a kauce wa kamuwa da ita tare da nuna ƙauna ga masu ɗauke da cutar. To kowane irin tasiri rikicin Boko Haram ke yi kan yaƙi da cutar a jihar Borno? amma har yanzu gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba wanda yake karamar karkara da sauransu da kuma su idps da suke cikin kam da sauransu na akwai wanda suke dauke da wannan kwayar cuta ɗanta. za ku muku cewa a ci gaba da binciken da hukumar efcc ke yi a kan badakalar sayan makamai a fannin tsaron kasar an sake cafke wasu tsoffin manyan jami'an tsaron najeriya su wa'annan shugabanni na sun su soja ba abin da suka sa a gaba a sai dai kawai su ɗebi kuɗin jama'a yi amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an sayo wa'annan mutane. Muna kuma tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar haɗuwarsu a taron koli da ake yi a birnin Paris dangane da sakewar yanayi. A jiya Litinin Mr. Obama ya ce za a iya auna irin ci gaba da aka samu a taron kolin ta wajen ganin yadda matakai da suka ɗauka ya kawar da damuwa da za a shiga da kuma kare duniyar baki ɗayanta. Mr. Obama ya ce shugabannin kasashen duniya da suka hallara a taron kolin duk sun fahimci bukatar a ɗauki matakan gaggawa na rage hayaƙi daga na'urori masu amfani da man fetur da danginsu ya ba da misali da irin ci gaba da aka samu a Amurka da ma wasu kasashe. A nasu jawabin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ce tilas ne taron kolin ya yanke shawara mai ma'ana kuma shugabannin suna da ikon ɗaukan matakai da za su kare wannan zamani da ma mai zuwa. a halin da ake ciki kuma amurka da china kasashe biyu da suke da masana'antar da suka fi gurɓata yanayi sun sake nana ta su na ɗaukan matakai da za su rage hayaƙi mai gurɓata muhalli sun nana ta kan ne a taron kolin da ake yi a can birnin paris jami'an diflomasiyyar amurka da na sojinta suna kira ga rasha da kuma turkiya da su sassauta lafazinsu suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gaddama da kasashen biyu suke yi kan karbe wato kan harbe jirgin yakin rasha cikin makon jiya kusa da kan iyakar turkiya da siriya zai iya kara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin tashina jami'an tsaron amurka sun faɗa jiya litinin cewa rasha ta karfa matakan sojinta a siriya ta wajen girke makamai masu linzamin wato sufurin mai samfurin s-400 a sansaninta da ke sham ɗin kamar da ta alkawari hakan na wato haka nan jami'an na amurka sun ce a karan farko rasha ta yi wa jiragen yakin ta san wato samfurin jet su-34 ɗamara da makamai masu linzami waɗanda za su iya kakkaɓo jirage a sararin samaniya jami'an tsaron na amurka sun yi gargaɗin cewa matakan da rasha take ɗauka abin damuwa ne wanda zai buɗe wani babi mai haɗari na ɗaukar matakai da ba za su samar da maslaha ba kuma ya kawar da hankali daga yaƙi da ƙungiyar isis a wani yunkurin neman shawo kan lamarin babban hafsan hafsoshin amurka general joseph dunford ya kira takwaran aikinsa na rasha general valery garisimov wanda jami'ai suka bayyana cewa tattaunawarsu a zaman mai ma'ana sai dai sun ki su ba da ƙarin bayani kan abin da suka tattauna a ƙasar burkina faso jami'an zaben ƙasar sun ce tsohon firaministan burkina faso a zamanin mulkin blaise campore kamin su raba gari mark christina kabore shine ya lashe zaben shugaban ƙasa dama da ya bashi lamari da ya shi damar zama shugaban ƙasar da ke afirka ta yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske ta fuskar zaɓe a gabanin a bayyana sakamakon zaben wanda ya nuna kabore ya samu kashi 53 cikin 100 ƙuri'a sakamakon ya nuna abokin takararsa wadda ke bai da shi na kusa-kusa zafirin diapre ya samu kashi talatin cikin 100 na ƙuri'u da aka kada kamfanin dillancin labarai na faransa cikin rahoto da ya turo daga wagadugu babban birnin kasar ya ce diapre ya yi tattaki zuwa yalkwatar kabore inda ya taya shi murna mutane miliyan biyar ne suka yi rijista domin zaben ɗaya daga cikin 'yan takara sha hudu da suka nemi shugabancin ƙasar da farko an ayyana za a yi zaben ne cikin watan oktoban bana amma aka jinkirta shi na wani ɗan lokaci saboda juyin mulki da bai samu nasara ba tun bayan samun 'yancin kan ƙasar alif sittin mahukuntan ƙasar sun kai ga shugabanci ne ta wajen amfani da ƙarfi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Asusun bada lamuni na duniya wato IMF ya sanya takardar kuɗin China da ake kira wan cikin jerin kuɗaɗe da zai amfani da su. Hakan yana kunshe ne cikin sanarwar da asusun ya bayar jiya Litinin. Ana ganin wannan mataki zai ƙara wa kasar ta Sin ko kuma daraja wato kima ko kuma daraja China ce kasa kuma ta biyu a girman tattalin arziki a duniya da a duniya bayan Amurka. Asusun IMF ya ce takardun kuɗi na wan wanda kuma ake kira renminbi ya cika dukkan sharuɗan da ake bukata. saboda haka za a shigar da shi kare kan kudaden dalar amurka da takardun kudin euro da na yen na japan da pam na ingila a jerin kudade da asusun yake amfani da su wanda mizani ne na imf yake amfani da shi wajen ba da rance kullum wato lamuni ga kasashe 188 waɗanda ke zaman wakilai a asusun matakin zai fara aiki ne daga watan oktoba na baɗi babbar sakataren asusun christine lagarde ta ce yanke wannan shawara yana da muhimmanci a yankurin shigar da tattalin arzikin china a tsarin kudin duniya ana sa ran wakilai daga amurka da koriya ta kudu da kuma japan za su gana wani lokaci cikin makon nan domin su tattauna kan shirin nukiliyar wato nukiliyar koriya ta arewa kamar yadda wani babban jami'i na gwamnatin koriya ta kudu ya yi bayani jiya litinin ana sa ran za a yi zaman ne a nan birnin washington dc a tattaunawa da za su yi ana kyautar zaton cewa jakadun za su yi musayar ra'ayi kan yanayin tsaro a makurɗin da koriya kuma su tattauna kan hanyoyin sake farfado da hanyoyin diflomasiyya wajen warware cijewar al'amura da aka samu a kokarin warware rikicin neman kera makaman nukiliya da koriya ta arewa take yi kamar da yadda jami'in ya yi bayani bisa sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba jami'in ya ce akwai yiwuwar jami'an su sake jaddada ƙudurinsu na kawar da makaman nukiliya a zirin koriyar a zaman martani kan sabon yunkurin da koriya ta arewa take yi na neman ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da amurka matakin da amurkan ta ki cewa tilas da farko a cimma daidaito kan batun kawar da makaman nukiliya a yankin kamin a yi batun ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasar da hukumomin amurka da kenan nan washington sakamakon harin da aka kai a birnin paris jiya litinin amurka ta tsuke shirinta na kyala mutane daga kasashe 38 a faɗin duniya su shiga ƙasar ba tare da visa ba yanzu ta ɗauki ƙarin matakai na tantance mutanen da suke da nufin zuwa amurkan fadar white house ta ce hukumar kare wato kada cikin gida da ake kira homeland security ta sauya shirin shigowa babu bizar yanzu za ta tantance ko kuma masu sha'awar zuwa kasar su ziyarci kasashe da amurka take kallo a zaman mafakar 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yau ɗaya daga watan disamba rana ce da hukumar lafiya ta duniya who ta ware domin yin dubi kan halin da ake ciki game da yaƙi da ake yi da cutar aids ko kuma sida a duk faɗin duniya taken wannan shekara dai shine yadda za a kawar da cutar a doron ƙasa nan da shekara ta talatin, wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya yi mana dubi kan yadda rikicin boko haram ke shafar yaƙi da cutar a jihar borno tun a jiya ne dai aka fara gudanar da irin waɗannan tarurruka a jihar borno inda jama'a da dama masu ɗauke da wannan cuta suka soma shirye-shiryen wannan faɗakarwa alhaji musa aliman dai shine babban sakatare a hukumar yaƙi da wannan cuta na jihar borno da ake kira bosaka so babban muhimmancin wannan abin da ya faɗakar da kan mutane musamman me muka yi me muke yi me kuma za mu yi shine muhimmancin wannan ranar kamar za a iya cewa an samu ci gaba ne ko kuma kuma baya game da yaƙi da wannan cutar sida da kuke mu dai a nan jihar borno an samu ci gaba duk da matsalar tsoron da muka samu kanmu a ciki don kididdiga ya nuna wanda aka fitar da shi daga can hukumar lafiya ta tarayya alif dubu biyu da goma sha uku muna da mutane biyar dugo takwas waɗanda suka kamu da wannan ciwon amma da wannan kididdigan da ta fito a dugo biyu da hudu 2.4 alhamdulillahi ana samun nasara kama ko wasu rahotanni da ke nuna cewa an samu karuwan waɗannan cututtuka a waɗannan sansanin yan gurin hijira ya wannan batu yake ai dan ana zama guri ɗaya a sansanin gurin hijira ba zai hana kare wannan yaduwar wannan ciwon ba ba zai kuma a ce ba za a same ta kwata-kwata ba saboda haka ni ba zai ban mamaki ba. To ko me jama'an da ke dauke da wannan cuta ke ganin wannan rana gare su? Malam Hassan Mustapha dai shine coordinator masu dauke da wannan cuta. A gaskiya mu a wajen mu rana mai muhimmanci. Eh, muna rana ne da muka yi abubuwa guda uku. Na farko muka tuna da musamman mutanen da suka rasa rayukansu dangane ga wannan kwayar cuta din. Na biyu kuma yana zama mana rana da muke duba mai gwamnati ta yi mana. Na uku kuma muka dubawa wani irin tasiri ne ita kanta ba ma'aikatar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato WHO ta yi ta wajen kokarin kokarin dubowa da cewa an samu wannan magani zai warkar da wani kwayan cutar gabaki daya to wani abubuwa cikin wanda ka lissafa kake gani an cimma nasara ko kuma akasin haka eh to alhamdulillah za mu ce akwai wasu nasarorin da aka ce amma har yanzu gaskiya kwalliya wata biya kuɗin sabuwa wanda yake karaman karkara da sauransu da kuma su idps da suke cin kam da sauransu na akwai wanda suke ɗauke da wannan kwayan cuta ɗanta inda dai har yanzu ba mu ga alamun ci gaba ba na uku shine kamar wajen samu magani zai warkar da wannan kwayan cuta muna kira da gwamnati ta tana cewa fa in su ba su rungume gwamnati ba ta rungumi ba ina za a ce ce al'umma ko jama'a za su rungume mu ita take kokarin ta sa mutanen mu kuka Malam Hassan Mustapha kenan coordinator masu dauke da kwayar cutar sida da ke jihar Borno ke bayani game da mahimmancin wannan rana gare su da kuma matsalolin da suke fuskanta Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a ci gaba da binciken da hukumar EFCC da ke yaƙi da masu ta'annati ga tattalin arzikin ƙasa ke yi. Hukumar ta tabbatar da sake cafke wasu tsoffin manyan jami'an tsaron ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni daga Najeriya ke cewa hukumar har ila yau ta kama tsohon ministan ma'aikatar kuɗin ƙasar Bashir Yuguda. Ga wakilin murya Amurka Hassan Maina kai Kaina da ƙarin bayani. Na tambayi kakakin hukumar EFCC Mr. Wilson Uwajeren, shin da gaske ne sun fara damƙe wasu tsaffin kusoshin tsaron ƙasar? Da gaske ne mun kakkama wasu, tsaffin jami'ai na kuka kakkama kuma wani hali ake ciki. A'a, ban san yawan adadin ba, amma dai ana gudanar da bincike. Eya Kwamanda Ahmed Tijjani gamawa tsohon hafsan saman sojan Najeriya ne. Su wa'annan shugabanni na hafsun soja ba abin da suka sa a gaba sai dai kawai su ɗebi kuɗin jama'a su yi amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an sayo wa'annan mukan. barin baka misali ko da a Nigerian Air Force in ka tuna akwai wasu kwangiloli da aka bayar na wasu jirage da za a sayo amma ina tabbatar maka wa'annan jiragen ma wasu ma a cikin akwatuna aka kawo su aka fara haɗa su a cikin ƙasar nan. A ba wa'annan abubuwa babu su haka aka zauna aka kwashi kuɗin mutane aka tafi da su. Yanzu haka dai ana taya mu didin cewar ita ma hedkwatar tsaron najeriya ta damƙe wasu tsaffin manyan hafsoshi na tambayi daraktan labaran hedkwatar tsaron kanar rabi abubakar ko ina gaskiyar wannan labari to gaskiyar labari dai mu ba mu kama wasu jihohin kaya kan wannan sha'ani na sayan bindigogi gida aka yi ko kuma kayan yaƙi. To sai dai kuma wata majiya mai tushe da ke da alaka da tsaron Najeriya ta shaida min cewar wasu tsaffin janar-janar sun yi ta yin dawo da wasu madudin kuɗaɗe da suka wawure. Dr. Bawa Abdullahi Wase mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya. abu mafi ala a yanzu a dawo da kuɗin shikenan kowa ya dawo da shi ai zai faɗi ga sunarsa ga signaturesa ga abin da ya dawo da shi an karɓa sosai kuma ya saurari eh, hukunci amma maganan wai don ka kawo kuɗi ka kama hanya kawai ka tafi gobe ma wani zai sake ɗeba ya ce in an gano zan mayar da shi. Dr. Bawa Abdullahi Wasi Hassan Maina na, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. bi ta a sannu. To duniya mu bi ta a sese, to duniya mu bi ta a sannu. Duniya ƙasan matalauta, to duniya akwai ma'azinta. Duniya ƙasan ma'azinta, to duniya akwai matalauta. wata kungiya mai rajin kare mulkin demokradiyya ta nemi da a binciki gwamnan jihar bauchi muhammadu abubakar abdullahi saboda zarginsa da ciwo basuka da yake yawan yi da kuma yadda yake tafiyar da kudaden jihar ba bisa ka'ida ba ya faɗa wa mutanen jihar bauchi ya zo ya gaji bashi na biliyan ɗari da ashirin da biyar sannan kuma ta ya ka karbo karɓo naka akwai shaidar abin da ya faru ne yanzu kamar maganar matansa kowane wata ana ba su impress wato kuɗin da ake gudanar da ofis na matan gwamna miliyan uku da ake ba su shi wannan ma abin tuhuma ta sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin cikakken rahoton yanzu sha biyu ne na dare da minti kusan goma sha shida a birnin Washington DC ga Ali Mustapha Sokoto da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Gona bai zanna ba. Shin in gona a matsayin shi na chief security na jiha bai zanna ba ina za a yi aiki. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. To 'yan Najeriya fa sun fara wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ta game da yawa cewa cin da yake ta yi zuwa kasashen duniya daban-daban. Ganin cewa daga lokacin da ya hau kan karagar mulki zuwa yau ya je kasashe sun kai goma sha wannan abu da suka hada da Jamus, Afirka ta Kudu, Amurka, Niger, Chadi, Kamaru, jihuriyar Benin, Ghana, indiya iran da kuma ƙasa ta ƙarshe da ya je kwanan nan malta to tsakani ga allah yawan tafiye-tafiyen shi dai suna nuna alamun haka domin ba lalle ne a ce kasashen da ya je da dalilan da suka sa ya je waɗannan kasashe a halin da ake ciki a ƙasar nan a irin matsalar da ƙasar nan ta faɗa ci ta ta matsalar tsaro da matsalar tattalin arziki da halin wani yanayi da ake nema ma a fasa ƙasar tsakani ga Allah akwai tafiye-tafiyen da ba su zama dole ba ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya rika wakilta wasu suna wakiltar shi a wasu daga cikin eh, waɗannan tafiye-tafiyen nashi yanzu wurin maka ɗan ƙaramin misali matsalar nan ta mai mm. wadda yake taƙi ci newa. Mm. Daga zuwan shugaba Muhammadu Buhari aka ce mutane dole su sai da mai akan farashi. Mm. Kowa ya gyara mitan shi ya fara sayarwa akan farashi. Mutane na ta munna ana ganin shugaba ya zo wanda yake mutane sun san ba za su yi wasa da shi ba, mm. dole za su bi doka. amma kasancewa mafi yawancin lokaci bayanan ya sa har al'amura suka sake taɓarɓarewa aka dawo yanzu an koma gidan jiya. Isyaku Alhassan kauran mata na makarantar Polytechnic ta Kaduna yake zanta da Usman Kabara. To kafin a zo kan tafiye-tafiyen shi shugaban kasa da gwamnonin Najeriya ne musamman na arewacin kasar aka fi zargi da rashin zama a jihohinsu domin su aiki kullum suna Abuja ko kasashen ƙetare. Gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello Lolo yana cikin wanda ake wa irin wannan zargi na rashin zama mene ya yi aiki din abin da ya sa wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari ya tuntuɓi sakataren na watsa labarai sunana malam jibrin baban dace sakatarin watsa labarai na gwamnan niger alhaji abubakar sani bello abinda za mu duba nan wai tafiya da ai tafiya daban ne da yawo in ka duba wannan tafiya ba wai yawon banza gwamnanmu da sauran gwamnoni ko shugaban kasa suke yi ba in ka duba cikin wannan tafiye-tafiye da ake magana gwamnanmu wani wasu lokuta tafiya da shugaban kasa president muhammadu buhari ke yi shi yana cikin tawaga ai wannan ma abu alfahari ne masu korafin jama'a wani amfani al'ummar naija za su yi akan tafiye-tafiyen shi gwamna abubakar sani bello nan misali ko yanzu magana nan da muke da kai gwamnan nan baya najeriya menene amfanin tafiye-tafiyen kullu in ka gan gwamnan nan ya yi tafiya tafiya ne akan jawo mutane kamar turawa da za su zo su yan kasuwa su zo su investment a niger na ɗaya kenan kamar yanzu tafiyan shi ma da ya yi kwanakin baya zai kawo ci gaba wajen yaran youth za a samu makarantu na, na youth academy wanda kamar yara wajen dubu dari biyu da hamsin za su shiga academy na, na, na karatun na, kwallo so wannan ai ci gaba ne a gare mu haka ne to bari mu koma ga masu mana muhawara akan wannan al'amari jigon wakilin yan adawar pdp na jihar neja yahaya ability da mai kare gwamnatin jihar neja din abdullahi babara wanda shi ma kan wannan batun tafiye-tafiyen gwamnan zai share mana fage da shi a yau kan maganan gwamna baya zama aliyu musu kai ka san ko menene mulki a lokacin da apc ta kai gwamnati dole dole akwai shirye-shirye da ake yi tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi wani nan a kai akai akai shugaban kasa Muhammadu Bari, yana neman su a gurguje su su yi mitin to shi ne dalilin tafiye-tafiyen shi kuma ɗaya daga cikin tafiye ma da suka yi da shi shugaban kasa ɗin sun je sun gafo wurin partnership wurin neman investors da gonan mu da gonan imu kowa ya sani gobe ta shida to ga maganar ma wai zai zama ba ta so ba in ma ya fita ya fita ne neman mun alheri ba ya je bane yawo ne ba ya je yawon da bane so magana cewa wasu wayoyi wannan zai zama wani abu ne zuba taso ba dole kan daga mina zai tashi ya je Abuja yin mitin akwai economic eh, council of state da suke yi akwai gwamnati forum da suke yi akwai northern gwamnati forum da suke yi inda ma za ba abin da ma ka abu da zan ga maka cewa a cikin wannan mutum da suke da ka cewa yawo ni ba yawo bane an samu nasara sosai a gwamnatin jihar arewa akwai abin da muke ce ma joint security border an yi enforcement ne yau in ka san abin eh, wannan kamuku forest akan wannan da suke yi yau an ci karfin maganar abin eh, eh, masu satin shanu da shanunsu da yan ta'addanci a nan dajin ka muku da birnin gwari da ya danganci sarkin power da sauran local government to ba ku ga ce in dai haka ne tafiye sai da yake yi ya yi fa'ida to ina zuwa ina zuwa alhaji abdullahi eh, alhaji ya kuna son kuna ya samu wuri ya zauna kar ya je ko ina ne eh to hakikanin gaskiya alhaji aliyu magana na rashin zama da sauransu korafi ne gaba ɗaya jihar Niger mafi yawa ma waɗanda suka ba da korafin nan 'yan jam'iyyar su ne na APC kuma dalili shine gwamna bai zanna ba shin in gwamna a matsayin shi na chief security na jiha bai zanna ba ina za a yi aiki amma kamar da Alhaji Abdullahi ya ce idan bai tashi ya fita ba ba ina zai je eh. ya samu abubuwa ya kawo jiya eh, to alhamdulillah eh, ina kawo ka nan Alhaji Aliyu Alhaji Aliyu babu yanda za a yi a zanna an yi talakawa alkawari ba a cika ba kwana ɗari ya shige sauran talakan jihar Niger sun saurari sun kalla a kafafen labarai wasu jihohi ga yana ana ta nuna abubuwan da aka kwana ɗari kwana ɗari ya shuɗe ana maganan kwana ɗari biyu ya shuɗe yau ina so sanar da kai a jihar Niger wallahi tallahi ba wuta ba ne babban matsala kaga taransifoma din ga inji din taransifoma shine ya addabi jihar Niger ina mai baka misali da jihar karamar eh, eh, eh, hukuma na Kwantagora lokal government dina lokal government dan alhaji baba ara lokal government din mai girma gwamna yau muna bukatan akwai unguwanni da ke bukatan transformer injinin transformer fiye da ishirin akwai unguwa wanda yake unguwa na na dan majalisar tarayya ne a cikin garin kwantagoro inda sai da suka yi wata hudu suna cikin duhu ba transformer kuma ina mai baka tabbacin sun bi sun bi ba su ba karshen ta sun samu cikin elda namu to amma pdp. ya kana jin rashin zaman gonan yana da alaka da wannan matsalar wutar lantarkin ne dole ya samu alaka alhaji aliyu dole ya samu alaka in gona bai zanna ba ina za a samu ina zai gudanar da aiki saboda Allah ina so in sanar da kai ai abun kunya ne a ce sai da unguwan nan suka je suka kai kuka ga dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP annafi yan sudan shi ya kawo transformer ya ba su yau ga suna uh, cikin wuta yau in ka je mini mararaba wata ma ne na kasuwanci a garin kwandagora ga sunan watan su hudu ba wuta yanzu magana gada muke alhaji adu to ba shi dama alhaji eh, ya ba ba abdullahi dama ya ba ina zuwa ba abdullahi dama ya muka bayani mu ji alaji abdullahi eh bari maka bayanin magana transformer ah, a gwamnatance a gwamnatance duk da cewa dai wai ba hakkin gwamnatin jiha bane ta ba ta transforma to ina tabbatar maka a yanzu hakan nan in dai kana garin mina ka zo nan hukumar ba da wuta da ke nau'in SSG akwai transformomi guda hamsin an kuma guda hamsin na ija guda goma da ka da ka jona da ka ta eh, wancan wancan gwai kawai wani an da su ina so ka sani ba ba hakkin jiha bane amma ba za mu iya daurewa ba mu tsaya ana cikin wahala akwai transformi guda hakkin jiha ne transforma ne muka bayar da ana yanzu haka ana rarrabawa ina son tabbatar maka ni da kai na nan samu kwanta gora ka ka ni da kai na nan na tuye transformer na tuye transformer gida hamsin gida 25 jiya da jiya da safin nan kuma gobe da sai ma zan tuya in ka in kana garin na ka zo ma ba ka transformer din ka kai da kanka idan kana son sai guda biyu kwanta gora kana son transformer da 20 amma yanzu kwanta gora kwanta gora ka kwanta gora gundumomi guda goma sha uku guda hamsin da muka da muka sauke ko yanzu haka magana da ake rahin gora garin rahin gora suna nan suna bukatar transformer mun dauka yanzu suna nan ana rarrabawa yanzu ana rarrabawa wannan rabawa guda nawa za ku raba hamsin gida ishirin da biyar guda nawa za ku raba a ta guda biyu za su samu guda biyu to guda biyu wanda gobe kawai kan fiye da ishirin. in guda biyu suka samu at least an mu an mu. na so rafin gora na so na so matuga eh, na so na na so rijiyar daji na so rijiyar eh, kamfanin waya na so. na so na so na so. ka zo gobe da saye in baka transfer an ka bani guda biyu in kai shi ina mutum ishirin na so mun kai kwanta gora jiya ka zo a kara guda nawa kanka sai na dawa. to guda nawa ka zo mana kwanta gora tana son ta koma fiye da ishirin ka ce kun kai guda nawa Alhaji Ali alhamdulillah ya kama kashi ya ce sun a je a ga transformer abinda suka kawo guda hamsin a eh. jihar Niger. Eh. To guda hamsin eh. muna da gunduma kawai a jihar Niger guda ɗari biyu da sa'in da hudu. Shin yaya za a raba guda hamsin? ba ka ta fito ba na ce maka na ce maka an soke guda hamsin a yanzu hakan nan kuma wasu na zuwa shi aka shi ba ne je bude ai shi mai girma zo ne je bude to ina zuwa bari mu je eh, bari mu je ga magana na gaba um Catherine Swaban nan ta cinye mana lokaci um Alhaji Abdullahi wani korafi ina maka korafi korafin yan adawa ne in baka dama ka warware wa mutane shi Um, wani korafi da suke shine na batun raba mukamai musamman manyan mukamai na sakatarori wato pamsec pamsec kasan kuna da yankuna guda uku zon a zon b da zon c to eh, a bayanin da muke da shi yanzu zon c suna da uh, manyan sakatarori wato pamsec guda shida zon a suna da hmm. guda bakwai amma zon b zon na biyu an ce guda biyu kaɗai suke da su me yasa aka san bambanci a gaishe ku, to bari mu ja burki a nan sai rana wa cewa Allah ya kama mu zo mu tankari magana nan ta raba manyan mukamai da wasu ke cewa akwai munakisha a cikinta don ba kyauta a wasu yankuna ba. Muna godiya ga bakin mu Abdullahi Baba Ara da ya hayya Ability da kuma musamman wakilin Mustapha Nasiru tsare da ya taimaka muka hada muku shirin nan. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Adalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma ga sahabi ya dawo da labarai a takaice. shugaban amurka barack obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar haduwar a taron koli da suke a birnin paris dangane da sakewar yanayi a litinin mr obama ya ce za a iya auna irin ci gaba da aka samu a taron kolin ta wajen ganin yadda matakai da suka dauka ya kawar da damuwa da za a shiga da kuma kare duniyar baki daya jaman diflomasiyar amurka da na sojin ta suna kira ga rasha da kuma turkiya sassauta lafazi suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gardama da kasashen biyu suke kan harbe jirgin yakin rasha cikin makon je kusa da kan iyakar turkiya da siriya zai iya kara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin tashina a burkina faso kuma jaman zaben kasar sun ce tsohon prime minister a zamanin mulkin blaise compaore kamun a raba gari mark christina kabore shi ne lashe zaben shugaban kasa wadda ya bashi damar zama shugaban kasar da take afirka ta yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske ta fuskar zaɓe. sakamakon harin da aka kai a birnin paris jiya wato aka kai a birnin paris jiya litinin amurka ta tsuke shirin ta na kyale mutane daga kasashe 38 a fadin duniya su shiga kasar ba tare da visa ba yanzu za ta ɗauki karin matakai na tantance mutanen da suke da nufin zuwa nan amurka fadar white house ta ce hukumar kare cikin gida da ake kira homeland security ta sauya shirin shigowa babu bizar yanzu za ta tantance ko masu sha'awar zuwa kasar sun ziyarci kasashe da amurka take kallo a zaman mafakar 'yan ta'adda bugu da ƙari hukumomi a washington suka ce suna tunanin fara aiki da wani shiri na gwaji na ɗaukar bayanan masu shigowa nan amurka to madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima za mu sake dawa da izinin allah a shirinmu na hantsi yanzu a madadin sahaba imam aliyu sai hero Diodene da ya hada shirin da injiniyan mu Daryl Smith Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.